This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 17,25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalol da kuma niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC ke farin cikin jan rigamar shirin. Bayan labaran duniya Ibrahim Alfame da tawagarsa za su shigo da shirin karamin sani amma kafin nan ga cikakkun labarai. To jama'a Assalamu alaikum Usman kabar ne tare da labaran. Wasu da ake zargi mayakan masu tsatsauran ra'ayin Islama ne sun farmaki wani otal ɗin da yake ƙasar Mali inda yawanci ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ke yawan amfani da shi a ƙasar suka kuma hallaka sojoji aƙalla na Mali guda biyar tare da ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya guda ɗaya. Sannan kuma sun yi garkuwa da wasu baƙin da suka sauka a otal ɗin. Gwamnan yankin Mofti da ke ƙasar Mali Kaman Kane ya faɗawa wa sashen Faransancin muryar Amurka cewa Sojojin kasar Mali sun samu kwatar mutane guda hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, amma har yanzu akwai ɗimbin mutane da ake zaton 'yan ta'addar suna rike da su a cikin otal ɗin mai suna Babilos. Ba dai bayar da jimillar bakin da ke cikin otal ɗin ba, amma an ce wajen ya yi ƙaurin suna wajen karɓar bakuntar 'yan ƙasashe kamar su Faransa, Afirka ta Kudu, Rasha da kuma Ukraine. Sojoji dai suna nan sun yi wa otal din da'ira. Masu tsatsauran ra'ayin addinin suna ci gaba da kai hare-hare duk da kasancewar akwai sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya na kwantar da tarzoma a ƙasar. Sojojin da Faransa ta jagoranta ne suka hambar da gwamnatinsu a arewacin Mali a shekarar 2013 bayan masu tsatsauran ra'ayin sun kwaci ikon yankin a shekarar 2012. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce bata ji daɗin yadda ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan ƙasar ya fito fili ya soke lamirin yarjejeniyar nukiliyar ƙasar Iran ba. Kakakin gwamnati na fadar White House ɗin Josh Ennis ne ya bayyana haka a jiya Juma'a. inda ya ce dama can sanata chuck skuma yana da bambancin ra'ayi da shugaban kasar wato barack obama in aka yi la'akari da shekarar 2003 lokacin da ya kada ƙuri'a ya goyi bayan yakin iraki da amurka take son ta janye josh ya ce don haka wannan ba abin mamaki ba ne a white house duk da yake dai ba su ji daɗinsa ba don ya yi adawa da yarjejeniyar ta amurka a kan nukiliyar iran sanatan ya bayyana fargabar cewa zaman iran iran ba takunkumi na iya ƙara barazana da kuma sa ta tabbaza fuka-fukanta wajen cicibar ayyukan 'yan ta'addar da ke ƙasashen duniya sai dai a halin yanzu amurka ta damu da yadda aka sami rahoton yadda wani shugaban dattawan kudus mai suna kasim sulaimani ya kai ziyara ƙasar rasha da nufin ganawa da shugaban ƙasar vladimir putin tuni aka ƙaƙabawa dai kasim takunkumin hana tafiye-tafiye a duniya da kuma sandar da asusun ajiyarsa na banki jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce suna nan suna ta bin diddikin gaskiyar lamarin tafiyar tasa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc 'Yan ta'addar Taliban sun ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin wake da aka kai a jami'ar 'yan sandan Afghanistan da ke Kabul a jiya Juma'a, harin da da 'yan sandan suka tabbatar ya kashe mutane akalla 27 ya kuma raunata fiye da 25 'yan sandan sun ce wanda ya tada nakiyar ya yi shiga bultu ne da kakin 'yan sanda inda ya samu damar sajewa da ɗaliban 'yan sandar makarantar ya kuma shiga cikin su lokacin da suke dawa daga hutun rabin lokaci da suke samu su dan numfasa bam ɗin ya tashi ya kuma kashe waɗanda aka ce ya kashe ɗin sannan kuma ya faru ne jim kaɗan ko awa ɗaya bayan fashewa barkewar gagarumar nakiyar cikin mota a kusa da unguwar sojoji a wuraren farar hula nakiyar ta kashe akalla mutane akalla goma sha biyar ta kuma illata mutane kusan 240 haka zalika yawancin waɗanda harin ya shafa fararen hula ne kuma ya ratattaka musu gidajen zamansu ba da yi wani wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin babbar mota amma shugaban ƙasar ashraf gani ya ce koma wane ne bai ci wata riba ba ya ƙara da cewa kashe fararen hula da ake yi ya nuna cewa su 'yan ta'addar suna yin ƙasa ta yadda sojojin ƙasar ke cin galaba a kansu sabon shugaban taliban dai a makon da ya gabata mulla akhtar mansur ya ce shari'ar musulunci ce za ta tantance ko za su samu damar yin sulhu da gwamnatin afghanistan ko a'a an yankewa mutumin nan james holmes hukuncin ɗaurin ƙari kukanka na rai da rai a gidan wakafi sakamakon buɗe wuta da yayi yi a kan wasu masu kallon Salma a colorado da ke garin denver a amurka ya buɗe wutar ne a lokacin da suke kallon wani fim na batman da yake wa lakabi da the dark knight rises inda a take ya kashe mutane goma sha biyu tare da illata guda saba'in hams ɗin shekaru 27 da ya guji karatu bai nuna wata damuwa ba a lokacin da aka yanke masa hukunci hasali ma dai ya nuna halin ko in kula ne a lokacin da iyalan waɗanda aka aka kashe suke nuna bakin cikinsu na rabuwa da iyalansu lauyan ma nasa ya yi kokarin ya ceto shi holmes daga wannan hukunci amma waɗanda suka kai kara suka kare shi da cewa yana sane domin kuwa ya ma rubuta abin da zai yi a cikin kundin littattafansa. To Madalla, labaran duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku. Rahoto na farko a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu zai magana a game da makon faɗakarwa a kan lafiyar mata da ƙananan yara. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da gudunmawar jini. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa da muka fara da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta Afirka ta yamma akan cutar Ebola. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. Hukumomi a matakai daban-daban a Najeriya sun ɗau matakan magance mutuwar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Shin ko waɗannan matakai sun jawo raguwar matsalar? Tun a shekarar 2012 ne asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki nauyin shirin yaƙi da mutuwar mata masu juna biyu a jihohi goma na arewacin ƙasar Najeriya ciki kuwa har da jihar Jigawa. Ko a yanzu ana ƙara samun raguwar mutuwar matan masu juna biyu a jihar? Ga tattaunawar mu da Dr. Kabir Ibrahim na sashin gunduma ta ma'aikatar lafiya a jihar Jigawan. To mu ana mataki na jiha mun yi la'akari da cewa tsingantaccen lafiya a mata da ƙanan yara shine ƙarfinmu lokaci ɗan kaɗan mai zuwa da al'umma da aka ce ba ta da yara masu lafiya ko matanta suna da matsala to wani al'umma mai gushewa ce ba tare da an ɓata lokaci ba duba da wannan yasa gwamnati ta fito da tsari na bada mata da ƙananan yara magani kyauta daga lokacin da aka samu juna har lokacin da za a yaye yaro har lokacin da yaro zai kai shekara biyar da alluran su na rigakafi da magungunan sanar na rashin lafiya ciwon haƙori ne amai da gudawa ne duk larura da ta yaro da mace wannan tsari ya ɗauki nauyinta a jihar jigawa tun daga shekara ta dubu da tara har a wannan lokaci da ke magana bayan wannan kuma jihar jigawa tun daga shekara ta dubu da goma zuwa yanzu muna cikin gaba akan wani gangami da ake na musamman sau biyu a shekara wanda ake fitar da wasu abubuwa masu amfani domin mata da yara da ƙananan yara wanda ake yi a wata na biyar da wata na sha ɗaya a zancen da nake miki mu yau ɗin nan muke kammala ɗaya daga cikin irin wannan gangami da wannan shekara kuma na da ake samu na ba da rigakafin abubuwan da suke wa mata illa ko yara ƙanana ba kaɗan ba ne bayan wannan jihar jigawa ta fito da tsari wanda take haɗin gwiwa tare da sauran hukumomi na duniya masu bada tallafi ana ba da taimako na kuɗi ga mata masu juna wanda ake ganin idan an ba su wannan taimako za su iya ɗaukar nauyin cikin su kuma za su tura yaran su makaranta bayan wannan kuma mun sake samun hubbasa ta bangaren faɗakarwa akan wayewar da kai da mata a ƙananan hukumomi da garuruwan mu shi ma wannan ya taimaka mana wajen karɓar wannan shiri bugu da ƙari mun fito da wani tsari na ƙididdiga ta musamman duk wata mace wanda Allah yi sanadin rasuwarta a dalilin ciki ko goyonsa ko haihuwa in dai asibiti aka yi wannan rasuwa to sai mun kafa kwamiti na musamman wanda ya bi diddigi ya gani ko akwai sakaci a ciki na bangaren ma'aikatanmu ko kuma akwai wani abu wanda hukuma bata yi wanda ya dace wanda ake kira wato kamar maternal death review wannan ya taimaka mana sosai na gano bakin zaran da idan an yi daya insha Allah ta biyu ko ta uku ba za ta faru ba sai dai mun san abin da Allah ya kaddara babu wani zai hana shi idan ana neman kididdiga na cewa wai ko matan da suke rasuwa sun karu ko sun ragu mu da abin da muke alƙalaman da muke dauka asibitocin mu mun samu ragi na sosai game da mace-macen da ake dan sai kaga an yi sati wata misali baki je a babban asibiti an yi mai mutuwa kan gwiwa guda ɗaya biyu a cikin asibitin ba da ku za ki je ki tare da al'amuran ba haka suke ba amma kaman a ce miki guda talatin ne ko hamsin ne wannan yana bukatan sai an yi bincike na musamman na gida-gida wato survey kafin ka kirdige domin ka samu alkalma wanda suke su ne ainihi a halin yanzu sai dai idan za ka yi duba da abubuwan da aka faɗa a can baya wanda mun riga mun wuce wannan yanayi so muna jiran lokacin da irin wannan kirdiga za ta kasance wanda yawanci gwamnatin tarayya ce take yi domin an kirga za mu ba da hujjar akan cewa jigawa mun ci gaba akan wannan yanayi na mata masu juna da kuma lafiyarsu. Dr. Kabir Ibrahim kenan Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi, an yi kira ga iyaye mata a jihar Bauchi da su dinga kula da tsabtace muhallinsu don gudun kamuwa da cututtuka. Uwar gidan gwamnan jihar Bauchi Hajiya Hadiza MA Abubakar ta gudanar da sakon lafiyan iyaye mata masu ɗauke da juna da ƙananan yara da take jawabi uwar gidan gwamnan ta ja hankalin iyaye mata da su kula da tsaftan muhallinsu don gudun kamuwa da cututtuka. Allah ya da mu wannan sati wanda aka ware shi domin tunawa da ƙarfafa lafiyan mata masu juna biyu masu shayarwa da ƙananan yara da jarirai. Ina fata za mu yi amfani da wannan dama mu tuna cewa haƙƙi ne Allah ɗora mana a kanmu domin mu kula da 'ya'yanmu, mu kula da kanmu, mu kuma kula da mazajenmu. A wannan yanayi da muke ciki yanzu matashiya ce nake son in mana 'yan uwana mata a kan muhimmancin tsabta ya kamata mu kula da tsabta ta jikinmu da ta yayayanmu wani abu mai mahimmanci kuma da ya shafi wannan sati shine maganan yadda za mu dinga kulawa da 'ya'yanmu muna ba su abinci wanda yake da ma'adanai a ciki domin ya taimaka musu wajen girmansu da wajen zaman su a cikin ƙosasshiyar lafiya. Ina so in yi wani bayani idan aka ce mata mu tabbatar cewa muna ba 'ya'yanmu abinci da yake kunshe da sinadarin da zai taimaka musu a wajen girma da lafiya ba wai an ce mu je mu takura mazajenmu mu sa su su yi cefadin da ya fi ƙarfinsu ne ba. Kada mu manta a cikin sinadaran da ake magana ba sai kin ci kifi da kaji da ƙwai shi ne kika ci wannan sinadarin ba. mu tuna mu mata muna da 'yan mu da muke yi mun san cewa akwai lafiya da irin wannan sinadari a cikin wake a cikin ganye a cikin madara in ma ba samu madara tukanti ba akwai madara ta waken soya mu tabbatar cewa muna sarrafa irin wa'annan abubuwa domin mu taimaka wa yaranmu a wajen basu abinci da zai gina lafiyar su. mu kuma kula da tsafta. Ina son in shaida muku cewa a excellency matar shugaban ƙasa Hajiya Aishat Muhammad Buhari mun yi magana da ita akan cewa za a yi irin wannan taro a tausayawanta da damuwanta ita ma da take da shi a bisa ga mata da ƙananan yara ta aiko mana da gudunmuwan madara wanda za a ba wa mata masu juna biyu da mata masu shayarwa domin a tallafa musu su ma wajen samun koshin lafiyar jikinsu. Ina fata bayan an gama wannan sati duk wani hidimomi da muka yi a yau da tunasarwa da aka mana a kan zancen tsafta da su wanke hannu da kulawa ba za mu ajiye su mu jira sai wani wata shekara ta sake zagayo ba. Hajiya Hadiza MA Abubakar mai ɗakin gwamnan jihar Bauchi. Mai rikon shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Dokta Yahaya Yarima Misau ya bayyana muhimmancin wannan rana. Wannan rana dai muna so mu gaya wa duniya cewa muna yin sa na farko kenan kuma kamar yadda kowa ya gani wannan commitment ne na ita gwamnati wato shi mai girma gwamna excellency ma abubakar ya turo uwar gidansa saboda ta zo ta yi gresin wannan occasion din kuma kamar yadda aka gani gashi ta zo wanda abin da ma aka raba na shi wannan aiki magunguna ta kawo abinci wanda aka rarraba wa mata masu juna da wannan sati dai sati ne da a duk ƙasan akan yi a kowane jiha kuma akan yi shi kusan lokaci daya akan yi shi sau biyu a shekara ne duk abun da ake bayarwa din saboda ya complementing abun da ake bayarwa a health facility ne a primary health care level Dr. Yahaya Yarima sau kenan mai rikon shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Ƙungiyoyin da ke fafutukar ba da gudunmawar jini a jamhuriyar Nijar sun bi sahun sauran ƙungiyoyi na duniya don ba da gudunmawar jini ga mabukata a ranar sha hudu ga watan shida na wannan shekarar kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wannan rana. albarkacin ranar sha hudu ga watan junin kowace shekara ta taimakawa da jini ga mabukata kungiyoyin ba da jini a maradi sun karma ita wannan rana muhammad sani rabiu shugaban kungiyar ba da jini cimayya mun sama kungiyarmu wani suna ong cimayya menene orji cimayya wato ceton mata da yara kanana wanda suke amfani da jini kan lokaci ko ana amfani da shi amma kan lokaci ta sai matsatsi saboda masu aihuwa da wata rashin lahi masu da sauransu ne to shine ma'anar ONG cimayya da kun mutane na aiwatar liyafa saboda mutanen ne wa'anda suke ba da jini aka ce wannan rana mu kiraye su mu yi musu godiya mu gada musu muhimmancin ba da jini kuma jinin da suke bada su gane duniya gaba daya tana musu godiya saboda duniya ne ake ba da ba duk wanda ya zo garin ko nasara ko bature ko ko ma wace irin kabila ce in dai baka jini shine za a dauka a bashi mu yayi da su wannan takarda da ake bara ake ce ta ba bada diplom ga wa'anda suke da jini a moye bai mai wa'anda ake matsa ma dukkan wata biyu sun zo sun ba da jini wa'anda ba su ba da jini da wanda ma bai san ana yi ba to daga wagga rana muna gayyata shi da ya tambaya ya ake ba da jini menene muhimmancin ba da jini kuma muna neman goyon baya ga al'umma Umma jihar Maraɗi gaba ɗayanta. Albarkacin wannan rana mata da maza sun kawo nasu ya bakin kokari domin ba da jini a taimaka mata da ƙananan yara da ke kwance a gidajen asibiti. To alhamdulillah Allah ya yarda kuma gashi lokaci yayi wanda muka haɗa al'umma baki da Dalilin da muka zo muna ba da jini don taimakon kanmu da kanmu. Ka san akasari jini mata muke shan jini da kanmu. Muna shan jini wurin haihuwa. Akwai horon masassara. ga ƙananan yara in masasar nan ta cizon sabro ta kama su sai sun sha jini da yawa dan haka muke son mata yan uwanmu abokan mu kannan mu gariyan mu kakannin mu zo su ba mu haɗin kai su ba mu goyon baya idan muka zo muka ba da kanmu ba wani abu ake bada ba dan ba wanda iya biyan wani jini sai dai Allah kuma ga Allah muke nema ba ga kowa muke nema ba su zo su kama mana mai tayi mai ta hakuri muna da haka nan jana gane ka diploma a hannu diploma wannan kamar mutane masu jini wanda ke wuya su ne ake ba ita wanda kamar in yau sai a neme su dare da rana a ce su saka shi yasa aka ba su abin tun da ana ana ana kai su cikin lokacin bai ba suna ya ba da jini lokacin bai ba a kai su komi dare kokarin su ne aka kara musu kuraji dan su rike ni a gobe an kai su kokari su tawo saura da mi mutane su ba da kai wajen taimaka da jini domin ceton rayuka sha'ayi bumani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar a gaida sha'aibu mani Da wannan rahoto na Sha'aibu Mani za mu kai ga tattaunawarmu da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta Afirka ta Yamma, inda muka kawo muku farkon hirar a makon da ya gabata a kan cutar Ebola. A yau kuma za mu tashi inda wakiliyarmu Madina Dauda take tambayarsa shin me ya jawo rashin firgicin jama'a akan dawowar cutar nan ba kamar yadda ya faru a farkon bullarta ba. Wani abu da mutane za su yi mamaki shine yadda aka ɗauki barazanar ebola nan a lokacin da ta shigo da yanzu daban ne yaya batun masu shige da fice a kan iyakoki da ba a tsammani da ma waɗanda aka sani so yanzu haka muna da eh, masana'antar da ake kira port health wato masu aikin lafiya a airport da border border inda ake shigo ƙasashe eh, da sauransu wanda eh, dr sani gwarzo shi ke shugabanta wallahi yanzu da mun tada wannan masana'antar in na gaya muku irin kamera kamera masu gwajin temperature masu gwajin wato eh, zafin jiki yadda aka kakkafa su a duk ko'ina za ku sha mamaki da kyar za a samu wanda za su wuce ba za a gane ba har irin borders borders da kake daukar eh, mutane za su su wuce in suka shigo yanzu haka ya yi nan za mu yi mitin ma yau karfe biyu mu sake tsara mu karfafa eh, wannan masana'antar domin su tabbatar cewa ba mu sami wasu da suka shigo mana nan da cutar nan ba na biyu duk asibitoci da masana'antar lafiya suke boda boda mun riga mun eh, eh, faɗakar da su mun nuna musu yadda za su gano masu wannan cutar domin da sun ga wani da ya shigo da zazzabi yana zawo yana ciwon kai yana eh, karkarwa kar su ce malaria ne su tabbatar sun turo mana jininsa da sauransu domin kada mu yi sake abin da ya shigo mana kasa. lokacin da ake yaƙi da ita wannan cuta ta ebola a najeriya an samu waɗansu da suka shigo da namun daji me kuke yi wajen kare aukuwar irin wannan wannan abin mamaki ne dama muna aiki da ma'aikatar agriculture noma eh, ta tarayya su suke kontrolin eh, wannan irin damomin eh, da ake kawo cikin najeriya so su ya kamata su san daga na kawo su samun zai kuma da nafdac ina jin mun riga mun gaya musu su san abin za su yi da irin wannan mutane akwai wata kalubale da kuke fuskanta wajen tafiyar da aikin ku a to ai dole ne tun da eh, kuɗi ba sa wannan a budget ba amma insha Allah muna samu you know wasu eh, mutane masu kirki da kamar su dangote kamar Bill Gates da sauransu duk suka zo su tallafa amma yanzu eh, ina jin za a sa a budget kuma eh, gwamnatin tarayya ta ba da eh, muhimmanci ga ayyukan da muke yi na tabbata national assembly za su san cewar ba abun wasa bane balle ma bayan ebola ga wata sabuwar cutar da ake kira merskov ita ma tana kama mutane suke zuwa saudi arabia da middle east dole ne mu mike tsaye mu tabbatar alhazan ba su je su ma sun dawo da wannan cututtuka ba so saboda haka dole ne eh, gwamnatin najeriya da mutanen najeriya su gane cewa wannan masana'antar da muka kafa Eh, mai armashi ce dole ne kuma a miƙe tsaya ta nike mu to akwai rigakafi da za ku yi ne ma wannan sabuwar cutar ganin cewa nan da lokaci kaɗan za a fara jigilan alhazai zuwa maka eh, dama mutane biyu za su tafi eh, saudiya inda za a taro da duniya nan da sati biyu domin a tabbatar cewa an gano an haɗa kai a nemi hanyoyin da za a yi a kare mutane alhazai su kama wannan cuta ko su dawo da su cikin kasashen su don kare basu eh, duniya na biyu shine eh, babu eh, wato alluran rigakafi vaccine ga wannan cutar yanzu na saboda haka dole ne abin da ya rage shine a faɗakar da mutane su sake bin al'adun tsaftace muhalli ana wanke hannu ana kare abin da sauransu kuma aka je hajji ɗin nan dole mai atishawa wanda ya kamu da mura kada ya wargi kada ya wasa kada ce a mura ce kawai bari za ta ba wasa kowa ya kamu da mura dole je asibiti don a tabbatar ba merscom ba ce domin merscom ne ba wanda zai iya ba da tabbatin cewar mutumin nan ba zai mace a wurin ba ko kuma ya ma jawo wa iyalansa na rigima ya dawo a garin su saboda haka dole ne yanzu za kara karfafa rigakafi da kuma eh, kamar surveillance a tabbatar duk wasu masu mura ba irin na da bane kana mura kana tafiya kana aikin hajji ba zai yiwu ba kuma kana da mura dole a keɓe ka a tabbatar ba merscov ba da sauransu don a mai da kai ka cigaba da aikin hajjin ka. to merscov ita mura ce kawai alamunta ta bambanta kenan da ebola? eh ita eh, kamar eh, eh, huhu take lahanta ba ebola ba ebola shi ya fi haka saboda haka dole da mura da tari mai tsanani har mutum ya kasa numfashi wani lokaci sai an sa mishi mashin shine irin wannan shi merscov din ya alamunta yake da farko yadda kamar za ka kamu da mura da kuma zazzabi da kuma ciwon gaɓuɓuka da sauransu eh, da kuma of course mutum ya sami wannan zazzabi mai tsanani sai fara jiri karfin jikin shi ya ragu to numfashinsa sai ga ya karu to mutane suka ga wannan yana zufa to mutum ya zo da wannan to wato ya kamu da mura mai tsanani kenan wasu sukan samu dariya wasu sukan sami eh, abin nan kamar suna su ta amai eh, da sauransu so amma akwai magungunan da ake bayarwa yanzu a rage tsananin eh, eh, cutar amma duk da haka rigakafi ya fi magani ba rigakafi wato babu allurar rigakafi sun samu wata maganin da suke kokari su ga ko zai taimaka sosai amma duk da haka bai baya rage complication da kamar su mutuwan yadda ya kamata kaifin ciwo kaifin ciwo baya baya yi kaifin kaifin ciwo ta fi tsanani a kasashen larabawa wato middle east yanzu haka magana da muke daga nan ne take ta yaduwa zuwa ko ina daga wai su kamo su suke daga kan rakumai da sauransu Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Aisha, da sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wasu da ake zargi mayakan masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama ne sun farmaki wani otal ɗin da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya ke yawan amfani da shi a ƙasar Mali inda suka hallaka sojoji guda biyar da kuma ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniyar guda ɗaya. sannan kuma sun yi garkuwa da wasu bakin da suka sauka a otal ɗin gwamnan yankin mafti da ke ƙasar mali kaman kane ya faɗa wa sashen faransanci na muryar amurka cewa sojojin ƙasar mali sun samu kwatar mutane guda hudu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su amma har yanzu akwai ɗimbin mutane da ake zaton 'yan ta'addar sun yi garkuwa da su a cikin otal ɗin mai suna babilos ba a dai bayar da jimillar bakin da ke cikin otal ɗin ba amma an ce wajen ya yi ƙaurin suna wurin karɓar bakuncin 'yan kasashe kamar su faransa afirka ta kudu rasha da kuma ukraine sojoji suna nan sun yi wa otal ɗin da'ira Satar hanyar bayanai da kutsawa ba bisa ka'ida ba ta akwatunan sakonnin kwamfuta na imel ɗin ofishin jakadancin tsaron Amurka na Pentagon ya nuna alamar daga cikin gida aka ɗauki nauyin abin kamar yadda jami'an tsaron suka faɗa muryar Amurka. Abin da ya faru kusan 25 ga watan Yulin da ya gabata wanda ya sanadiyar durkusar da akwatunan intanet na sakonnin inda kuma ake ta kan lamarin. Ofishin na Pentagon ya nuna cewa ya bullo ta hanyar da ya saba bullowa in haka ta faru ta yadda ya durkusar da dukkanin yanar gizon ma'aikatar domin dakilewa da kuma shawo kan lamarin kamar yadda kakakin ma'aikatar captain jeff davis ya faɗa manema labarai a jiya juma'a kafofin yada labaran amurka na cikin gida ciki har da nbc da daily beast raito cewa barayin yanar gizon suna zaune ne a ƙasar rasha rahotannin sun haɗo da wasu jami'an pentagon da ba ambaci sunayensu ba duk da yake dai su jami'an na pentagon sun ce ba su san wanda ke da alhakin faruwar wannan al'amari ba grace to madalla abin da ya sawaka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma kibahiro ne da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da mu na yau alheri ke muku fata alheri salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.